kullu ko ke kullu kuke cewa shi ne aurace ko kullu kullu a kan kallon an gane yanzu ko shi ne aurace ko kullu kullu an yi tabo ke yawa da yawa da kan kan lafiya lafiya an gane aurace ko kullu sai ka fara kawar da shi sa'annan sai yi alwala sai ce wani hawi ma da makamantansu wani hawi ma da makamantansu a gane shi ya ake cewa satura ake cewa a wani ko da ya ita ba eh yawa ne satura shi wani hawi ma da makamantansu a gane kaga sai kai shi eh, da ke kai ba wannan abu imani da makamantarsu a gane duk abin da zai hana ruwa ya kai zuwa bukatar ka a ƙa'ida sai ka kawar da shi a gane sai ka kawar da shi sannan kai a a gane shi ne wani abu yi ma malami ce da makamantarsu sai ya ce ka tsilani ko Kapelani Azabi, Dawei Kent, Kent, Kent, Kent, I'm gonna Kent, Kent, kamar Kent, wanda ake sawa a kan Q-test, Q-test, Q-test, yawwa, kama aka magani, ya gani, dan me mai Qtex. Qtex. Demokratiyyar a zafi zafiri kamar fenti wanda ake sawa a kai fama ta suke shafa a gane shi ne mara ya ce allah da yi ruwan bayyana yau wanda aka sai tsakanin mata a yau za ka ga akwai wani abu da suke yin ƙwaro suke shafa shi a kan barci a kan akaifa za ka ga sun shafa wannan abu idan za ka zo ka yi alola sai ka kusa da shi sa'an sai ka sharadi an gane kawai ya kawo ne a nasa bilin misali duk dai wani abu wanda zai hana ruwa ya kai zuwa ka. sharadi ne kafin ka yi alwala sai ka fara busar da wannan abu sai malam ya abu na nawa hamu ko ya ce alistijimaru sarki na wuni shi ne alistijima sarki na marmara awi listinjari ko kuma na ruwa awi listinjaru ko kuma tsarki na ruwa ya ce inda wujudi sababi hima yayin samun sababinsu yayin samun sababinsu ne sababinsu shi ne misali shi ne sababin da zai sa kai tsarki shi ne inda wujudi sababi ma yayin samun sababinsu abin da yake sawa da yi su shi ne inda wujudi sababi ma malam ce ma takaddama saboda abin da yake saboda abin da ya gabata abu na gaba al shi ne bibiya A gane al shi ne bibiya kai wannan nan kai wannan kai wannan nan kai kai wannan an gane wannan ya bayan wannan wannan ya bayan wannan za mu bayani sannan yi ko tarti al-tartib Shi ne daga wannan sai kai wannan daga wanda sai mai wanda za mu bayani sai malam ya ce wa yatin kalamu alaihi ma'ana qalil wa yatin kalamu alaihi ma zance zai zo a kansu su ne alwalat da abdi za a yi bayanin su a baya ba'da qalil bayan kadan bayan lokaci kadan sai haru غسل جميع الأعضاء wanke dukkanin gabbai joints kenan ko wanke dukkanin gabobi gaslu jami'il a'za wanke dukkanin gabobi yace alwajibu gasluha wadanda wajibi ne a wanke su alwajibu gasluha wanda wanke su wajibi gaslu jami'il a'za wanke dukkanin su mun gama da nan za mu yi masala ta gaba sai da wasu sai mu a ce a al ta rabi a mas'ala ta furugu furudu Shi ne furugu farallansa ai a abamu ai gabansa ai a abamu ai gabansa inda ya zama dole kawai sai ce wani ya sutatu ya ce guda shida ne farallan alwala guda shida ne wannan ba a malikiya ba ko a malikiya guda nawa ne bakwai ne ko nan ya ce farallan alwala guda nawa ne guda shida ne ya ce gasu da waje wanke iska bi kabiri gaba ɗayansa gasu da waje shi ne wanke iska bi kamilihi dukkaninsa gaba ɗayansa wajibi ne farilla ne mutum ya wanke hannu bi qawlihi ta'ala saboda farin Allah madaukaki idan kuntum da salati idan kuka tashi zuwa sallah ba ki faqisilu ba, Allah ya ce ku wanke fuskokan wannan umarni ne faqisilu kuma al'amuru idan ta da ko? idan aka yi ma umarni dole ne da aikata wajibi ne farilla ne wa Allah ya ce fa gisru wujuha Allah ya ce ya ce wanke musu kan kawai ke nan wanke fuska wajibi saboda wannan umarnin na Allah Ba ya ce wa minu daga cikin shi fuska din al-mawmadatu wal istinshaq wal wani wal istinshaq wa minu al-mawmadatu daga cikin fuska din al-mawmadatu akwai akwai kuskure ba shi ma yana da fuska wani stin wani stin shamu wani stin shamu da kuma shafa rawa da kuma shafa ruwa masa ruwa a hancin da shafa shi ma yace yana daga cikin fuska yace da annal fama wal amfu. هو الأنف لأن الفم والأنف من الوجه يجي لأن الفم domin baki wal amfa da kuma hanci milar waje duk da fuska a gani na dai shi ne kasar waje da kamili wanke fuska dukkan su shi ne da kamili da kawai ta'ala saboda faɗin Allah ne za mu salati kun zuwa sallah baki su wanke fuskokan wa minhu daga cikin shi iska al-madhbatu akwai kuskuren baki ka sa ruwa a bakin ka haka a gane ka kuskure wani state shafu da kuma shafu kuma shi ma yana daga cikin fuska shine ka sa ruwa a hancin ka haka saboda ce ya annal fama domin baki wal anfa da kuma hanci min waje yana daga fuska ce na biyu shine gasul yawan gasul yadai ila al irfaqain gasul yadai wanke hannaye gasul yadai wanke hannaye ila al irfaqain zuwa gwiwar hannunai an gani gasul yadai wanke hannaye na hagu da na dama ila al irfaqain zuwa gwiwar hannu shi ma da qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki wa aydiyakum ila al-marafiq Allah ya ce wa aydiyakum da hannayenku ila al-marafiq zuwa gwiwoyin hannu amma nan ana samun kuskure wanda sai daga inda zuwa alwala yayin da ya fara wanke hannayensa daga nan zuwa nan na farko kenan to in ya zo ƙara wankewa baya faruwa daga nan an gani sai faru daga nan kawai sai faru daga nan zuwa nan wannan kuskure duk da cewa ka wanke na farko cewa da nan da ka fara ka wanke su ga ya abu to an ka zo wanke hannu ba da nan za ka fara wani sai ka kawai dai yake fara wankewa daga nan da za ka ƙara wankowa a sai ka kawo nan an gane shi ne gwiwar hannu mun gane shi ne kasu da ya daidai wanke hannaye ilal mirfa aini zuwa gwiwar hannu nan kenan yace da qawlihi ta'ala saboda kan Allah madaukaki wa aydiyakum ila al-marafiq Allah yace da hannayen ku zuwa gwiwoyin hannu wanke su fage sannan nan ku masu rasi كل معلوم اثنين وصف الرأس شافر كي أغاني شافر كي كل دكان كي مع الأذنين تارد القوة مع الأذنين تارد القوة شما لقوله تعالى سبب رفض الله وامسكوا برؤوسهم الله يقول وامسكوا برؤوسهم شافر كاونا وامسحوا برؤوسكم شافوا كاوكم anan akwai saɓani na malama wanda in muka gama karanta za mu da shin wannan babu ɗin me take fa'idantarwa wata saƙoƙi musu an gane babu ɗin nan da ta shiga ne take fa'idantarwa sai malam ya ce wa farko sallallahu alaihi wasallam لقد منزلنا صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس كل أولاد على لنسيك الأذنان كل أبي من الرأس سوما سلا لنسيك سلا سلا سلا لنسيك سألنا يسي وم سمعوا برموس أسوك ينسيك أقال سيسي بلاني جزيك مصر بعض الرأس دون بعضه sai ce bala yujizibu masu ba'd rasi shaban shashi na kai bangare na kai dula ba'di banda bangara, banda da ya bangaren banda da ya shashi baya wadatarwa baya isarwa shi ne bala yujizibu baya wadatarwa masu ba'd rasi shaban wani bangare na kai baya wadatarwa dole yi banda ɗaya ɓangaren nasa idan ba ka shafi wani gefe ba ba ka shafi wani gefe ba wannan shafan gefen da kai baya isan ma a gani kenan baya kaiwa ce ka yi shafa kai kuma sai ka shafe shi gaba ɗaya gani malam ya ce na shi ne asulin rijilai ne a ka'abai gasulun rijilai wanke kafafuwa guda biyu shine gasulun rijilai wanke kafafuwa guda biyu idan ka'abai ne zuwa idan sawu shine wannan kashin na nan ko idan ka'abai ne an gane kashi ko ne daga nuna an gane idan ka'abai ne zuwa idan sawu su ne waɗannan ƙasusuwan nan guda biyu shi ma da ƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki wa arju lahum ila al-ka'bayn Allah ya ce wa arju lahum da kafafuwan su ma ku wanke su ila al-ka'bayn zuwa ila sawu sai na biyar ya ce at-tartib in yi bayanin sa baya da muka ce ba da kalilin za a yi magana sa ko sai ji an tarti jerantawa ya ce da an Allah ta'ala da karahu murattaba ya ce da an Allah ta'ala saboda Allah maɗaukaki da karahu ya ambace shi alwalar murattaban abin jerantawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan haka Allah ya ambace shi ko إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كان الله يا أبا شيشي دقونا سيونا كما واجبي فلله in ka zo ka yi shi shi ma murattaba kai wannan sannan kai wannan sannan kai wannan eh step by step ko yawa daga wannan sai wannan shi ne wurin tara nan da yana yi daga ai ai wannan turanci ba ko ba eh, a nan dai ba sai ya tambaya ba ba kin nan ya ma za a yi da shi ne an tartibu jerin ta yace da annan Allah ta'ala don Allah madaukaki da karanku ya ambaci shi alwala abin لقولنا سيوانا يتي وتوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan manzan Allah ya yi alwala ran tabar abin jeratawa shi ma sai ba sai ala asabi ma zakar Allah subhanahu a bisa yadda Allah madaukaki ya ambata an gane ala asabi ma zakar Allah subhanahu a bisa gwargwadon yadda Allah ya ambata yadda Allah ya faɗa sai ce gashi alwada shine ya ambaci cewa a wajen fuska na ɗaya ke ras sannan ya ce sannan ya ce kai a alwaja Allah ya ambaci fuska ko falyadai sai Allah ya ambaci hannaye farras sai Allah ya ambaci kai ko farkijilai sai Allah ya ambaci kafafuwa kaga Allah ya ambace shi step by step kai ma ka zuri wajibi ne ka yi shi ɗaya bayan ɗaya daga wannan sai wannan kawai ba za ka zo ka fara wanke kafafuwa sannan ka zo ka shafi kai sannan ka zo ka wanke hannaye sannan ka zo ka wanke fuska sannan ka ce kayi alwala idan an tambaye ka ya an kai kai alwala sai ka ce ai wurin da ake wankewa ai na wanke ba hannu ba ne ake wankewa ai na wanke shi ba fuska ba ne sai mu ce a kai ba kai alwala ka ba sai a saboda Allah ya ambace shi Qur'an sabbi da haka a tartibu wajibi ne farilla ne cikin alwala yadda Allah ya ambace shi haka kuma manzan Allah wanda ke fassara alƙur'ani sai shi ma ya yi shi a jere kai ma wajibi ne ka yi shi a jere daga ni kan da tafi rasulullahi musuwatu hasanatu liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa ya Allah firahu wa anzala ilayka dhikra litubayyana lin su ma nuzila ilayhim manzo Allah shi ke bayanin alƙur'ani da Allah ya ambace shi murantaban sai shi ma ya yi alwala murantaban kai ma alwalanka ba za ta yi ba sai ka yi ta murantaban an gane da aka kaga a tarti yana daga cikin farillan alwala sai malam yace ka kama wa mana zalika kamar yadda aka yi ya zo bi sifatu wudu'i sallallahu alaihi wasallam cikin siffar alwalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama في حديث عبد الله بن زيد أتكلم حديث عبد الله بن زيد وغيره يكون ونساء جسم أنبشان سيدنا شيء الموالاة الموالاة shine bibiya an gane alwala shine bibiya sai ya ce bi an ya kuna rasulul udwi عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير شيل بيبيا الموالاة كما وانت وانا تويتا نقا كان كذو كان الولاء مكا وانت هنكا تنزي كتبو كتيرا أي كذا أي كذا أي كذا سنة سيكو كدورا أغاني بقى dole kana wanke wannan gabar wata gabar ta biyu baya shine alwalat bibiya wannan ya wannan wannan ya wannan shine sai fassara ma shi yace alwalat sai yace bi an yakuna tasdul ya ce ta yadda wanke gaba zai kasance wanke gaba sai kasance aqiban da ke qablahu ƙarshen wanda ke binsa uba sharatan kai tsaye an gane aqiban da ke qablahu ƙarshen wanda ke kafinsa uba sharatan kai tsaye an gane kana gama shi sai ka shige shi sai ce biduni ta'khiri ba tare da jinkiri ba gane shine alwalat yace bi an yakuna ta yadda zai kasance me zai kasance tasirul العضوي wanke joint gama aqiban ladhi qabla karshen wanda yake kafin sa kamar yanzu menene wanda yake kafin shafar kai menene gabar joint da yake kamun shafa kai wajen hannu ko to wajen hannu kana wajen hannu sai ka shafa kai shi ne ɗaliban da ne kwallon karshen wanda yake sa, wato karshen wajen hannu kana wajen hannu kawai sai ka shafa kai ba shi ne kai tage straight an gane shi ne bidu da ta akhiri ba tare da jin jin ba kada iya kana alwala eh ne yawa a to wannan shi ma <laughs> yaya ɗabe mutum immediate Ajewa, immediate yawa, dan na ga akwai A, A ce ko

ta yadda wanke gaba ya kasance an ribar da zai amla karshen akin shi ne karshe an gani na the end end shi ne an ribar da zai amla karshen wanda yake kafin sa mubasharata immediate kawai take sai ce ma bidu ne ta ba tare da jinkiri ba sai a ce kenan da aus ne ne yawa kaga kai tsaye kenan zaka shi ne bidu da ta'khir sai ce bakar kana da ni sallallahu alaihi wasallam yace hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tawaddau yana yin alwala tawaliyan shi ma wato daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kuma eh a ah, wani arrangement ai arrangement a tsara maka yana shiryawa na gama bayan kalmar da aka faɗi efficiency is a tsawaniya a gama kaga wato kai tsaye daga wannan sai wannan shine tsawaniya an gane daga wannan sai wannan baya cikin kenan فكان كان النبي صلى الله عليه وسلم عندك أن صلى الله عليه وسلم يتوضأ yana yin alwala tawaliyar ibijeti daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan shi ma wajibi ne farilla da anisi khalid bin ma'ad da anisi khalid bin ma'adan ko saboda anisi khalid dan ma'adan yace annan nabi sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan lalle annabi sallama ya ga wani mutum yusalli yana yin sallah wa fi sa'ar qalali lum'atu qadara dirham lam yushbih al ba fa amarahu an yu'ida al-wudu yace manzo sallama ya ga wani mutum yana sallah wa fi sa'ar qalali an gane a bayan kafarsa a bayan diga-diginsa, fi ari kadami a bayan duk ma'ajin akwai lum'a shi ne gurda ba wanke ba lum'a shi ne gurda da ba a wanke ba ya kai ta wani ɗan kofi wani ɗan waje haka wanda ba sa masa ruwa ba sai ya ce kadarar dirham gwargwanin dirham 'ya'yan coins ɗin nan an gwargwadon wannan coins ɗin nan haka ya ga ga wani waje a bayan kafarsa gwargwadon coins ɗin nan haka ya ga ɗan bisu ba alma ba mai taɓa wajen ba sai kuma yana can yana sallah ba a mara yi matsan Allah ya umarce shi an yi da ya taɓa wala da isa alwala kawo za a ce sake a sai in ya wani abu na lam takun ya ce lam takun wala shauƙan ya ba jerantawa ya kasance ba shauƙan ya kasance sharadi ba ne ya rasu ne Allah zai ce kawai ya abin da ya buke masa da sai sai kawai ya wanke wannan wajen iyaka wannan wajen kawai amma sai ce ya bai ta alwaya wato sai ya karo ibi kesi daga wannan daga wannan da ba shirin sharadi ba ne wani daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan na ga cewa dai kawai ya je ya wanke iyaka kafarku saboda jerowa ake daga wannan shi wannan daga wannan sai wannan sai ce ya mai ta aula gaba da shi ne ce falaulan tahulil wala shafran ba da ban jerantawar ya kasance sharadi ba da amma da ya kubance shi shi manzan Allah bi kasri ma da wanke abin da ya kere masa sai ya ce da bai umarce shi ba wadda abu da bai umarce shi ba bi i'adatil wudu'i kulli da sake alwalar da kansa wadda abu da bai masa umarni ba bi i'adatil wudu'i kulli da bai ta alwalar da kansa sai ce wal lum'atu abinda ake cewa da lum'a yace al-mawdu'u alladhi lam yusuhu ma wurin da ruwa bai taba ba bilwudu'i a cikin alwala aw al-ghusl ko wanka shine lum'a gurin da ka zo baka zuba masa ruwa ba shine lum'a da Allah mun gani ya isa ka ku sauran ka akar ka Allah ya ce eh akar ka Allah wannan karatun ma amma ne ya eh agar agar bahwa hanya orang yang semangat. Al-Mas'alah Zulqah Misa, Mas'alah Jariyah Sunan Mas'alah Jariyah Sunan Angani Sunan Sunduri Sashi Al-Walad Yajib Naka Afa'al Yusta'abu Fi'iqa Inda Yajib Naka Afa'al Aqiwa Insu Ayyuka da abu fi'luha wanda ake so a aikata su inda yayin alwala ana so ne a aikata wa yujaru alaiha wa yujaru alaiha man fa'ala sa'annan aka da lada a kansu ga wanda ya aikata wa yujaru alaiha ana ba da lada a kansu, man fa'ala a duk wanda ya aikata su wa man tarakaha wanda kuma ya basu bala arja alaihi babu laifi gare shi bala arja alaihi babu laifi gare shi sai ce wa tusamma hadhihi al-af'al ana kiran wa'annan ayyuka bi sunanil wudu da sunnonin alwala hunaka af'al akwai wa'ansu ayyukan yusta'abu fi'luha da ake so a aikata su inda wudu yayin alwala wai yujabu alaiha kuma ake ba da lada a kansu man fa'ala a wanda ya aikata wa man duk kuma wanda ya basu bala a wata alaihi babu laifi gare shi ba laifi a kansa wa tusamma hadhihi al-af'al ana kiran wa'annan ayyuka bi sunanil da sunnonin alwala wa ya sune. kaga wannan shine al-mustahab shine al-mandub dama ko wanda ya aikata abu ya da wanda kuma ya aikata abu ba shi da su ne? wannan shi ne al shi ne kuma as-sunna a wajen malaman fiqh shi suke ce sunna ne abin da in ka aikata kana da lada kuma baka aikata ba ba ka da su ne? a gani shi ne sunna shi ne musta'ad shi ne nafila annafil shi ne mandu eh tatawur shi sai ce na da tasmiyatu a awwali ambatan Allah fi a ne a farkonsa a farkon alwalakaci bismillah kenan da mutum zai yi alwala بتلبس الله على راسك أما اللي ماشي للعالم نوع من السنة لأنه إلا أنه هو كتير بسم الله وقيا أنه لا أكبر ما أعرف لك أما كي بسم الله كان للعالم بسم الله كي كلا كي وام ويوجب عليها من فعلها أنا با وقوة ليالي كتالي sa'annan wa man taraka wanda ya bar waɗannan ayyukan fala harja alaihi babu laifi a kansa da kaurihi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la wudu'a babu alwala cikakkiya liman lam yadhkuri liman lam yadhkuri sallallahu alaihi wanda bai ambaci sunan Allah shi alwala ba an gani lamu du'a babu alwala cikakkiyar alwala liman lam yadhkur isma Allah alayhi ga wanda bai ambaci sunan Allah gare ba ga wannan alwala sa'annan hadisi na gaba na biyu asiwa aswaki da qauli sallallahu alaihi wasallam saboda kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لو كان أشق على أمتي بعد من كان إنسانا تاوى الأمة لأمرتهم بالسواك دانا a kulli tare da kowace alwala mun fadi da wannan hadisi Allah ya Allah ya ke so ai Allah so saboda shi yana san abin da Allah ya ke so ba ma da yake ba wajibi ba ne idan ba ka aikata ba ba ka da laifi amma ka aikata kana da lada sai abu shi ne غسل الكفين ثلاثا غسل الكفين Salasan, wanke tafin hannu guda uku so uku fi awwalil wuduri a farkon alwala shi ne iyalan mu ka wanke su غسل الكفين wanke buga salasan su fi awwalil wudu a farkon alwala li fi'li sallallahu alaihi wasallama zalika saboda aikatawar manzon Allah ga haka manzon Allah ya aikata haka li fi'li sallallahu alaihi wasallama zalika yace idh kana yansilu kaffaihi saboda manzon Allah ya kasance yana wanke tafukansa su kama ware da kamar yadda ya zo fi sifatu wudu'i cikin siffar alwalar manzon Allah hakan ya yana wanke tafukansa su sannan abu na gaba na hudu al-mubalaratu fil mawbadati wal sha li ghayri sa'i almubalagatu kaiwa mutuka almubalagatu kaiwa mutuka bil madhbanati cikin kuskure baki ka kai mutuka wurin kuskurewa A gane wato ka zuba ruwa mai dan yawa ka zuba ruwa mai dan yawa ka zuba a bakin ka an gane wato ruwa dan kadan ba a kan ka kuskurewa da kuskurewa kurkurewa eh, kurkurewa shi ya mana a'a ai an kama kan nawo kurkuruwan kurkurewa shi ya a kama kan to ai mana bayan ma ka faɗi na da hausar ta ta ce ba ta kan kurkurewa shi ne 这个知识是一个。手机妈妈的人应该不是吧？啊，台湾的现在对不起，啊，不要不要不要，啊，干苦苦的哟，现在俺们我们苦苦的哟。shi ne abin da ba na haifar shi ne ne amma ban sani ba hausar nan kurewa kurewa riwayat Abu Bakar ini bekerja. Kukurewa akan kalau di modu badan cium kurang a gane ka je ruwa da yawa da zuba a bakinka haka kuma walistin sha da shafa kwa shi ba ka ɗebo ruwa idan yawa shaka ya ce ilayin sani ga wanda baya a gane kai kana da azumi ka ɗebo ruwa da yawa ka zuba a bakinka a gane sannan ka ƙara ɗebo ruwa ka fara yi a hancin ka kaga sannan yana yara ba

saboda shi wanda ke azumi sai ka da azumi sadan yana shigewa shi ke na karya azumi kaga amma saboda wayannan ba suna bibiyar ma an kada muke ce ai alkano yana karya ai na ce ina yaro ai na ce ina yaro Yau ba ga wasu su ce ai yanzu sa ai ga alkano ya ce yana karya ina yaro na ce sana sai ya ce ba bakar warada ya ce hakika hakan ya zo fi sifatu hukumi sallallahu alaihi wasallam a cikin sufar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar mada sai manzon Allah ya tura baki wasu tan tsara ya kuma bashi استنثر يقوم باتي ولقوله صلى الله عليه وسلم سوف تكون أنزل لكما وبالغ بالاستنشاق sannan ce wa bale ka kai mutuka a gani ka kai mutuka filistin sham cikin shamun ba ka kai mutuka sai ce illa hanta kuma sani ba na haka yi sai na biyar wanda shi ya kamata mu tsaya addal shi ne cuccuɗawa addal cuccuɗawa shi ne ka cuccuɗa ba wai kawai ka zuba ruwan ba bayan ka zuba ruwan sai ka sa hannu ka cuccuɗa shi ne addal cuccuɗawa ya yi cuccuɗawa yake a musu gani eh haka yake cuccuɗawa shi ne addal cuccuɗawa ya ce wata kalilin lihiyatin kasifati da kuma tsatsefe gero shi ne tafili tsatsefe gero alliya gero alkasima mai kauri wacce suke da ɗan yawa ne an gane sai da tsatsefe bilmani da ruwa an gane ya ce hatta ya nuna ma sai ruwa ya shiga fi dahi a cikinta an gane sai ya rata ta ya shiga cikin ta Ya fi'li sallallahu alaihi wasallama saboda aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa innahu lallai shi manzon Allah kana ya kasance zata tawadda idan zai yi alwala yudalliku zira'ai yana da zira'insa an yana da zira'insa yudalliku ذراعي هنا سرايسا يجي وكذلك حكى النبا كان يا كسنتي يدخل الماء ينا شيكن دوا يدخل الماء ينا شيكن دوا تعت حنكه ويخلل به لحيته سعدنا يكشف الدروا كربشي جيروسا da yakan cuccuɗa gemunsa da shi wannan ruwan nan an gane ƙarƙashin habarsa ta ta hanki hanki ƙarƙashin habarsa ɗaya kenan ƙasar ne an gane sannan wani hallilu bihi ya tabu ya rinka tsatsefe gemunsa da shi

ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي أنا شرطا تاوى كإنجنشن الولاء والديك بسوى سيتي الإسلام يتي والأقل والتمييز akwai musulunci kenan idan kafin ya yi abu alwalarsa ba ta inganta ba ke abin da ake cewa da asiha shi ne abin da kai shari'a take kalla take ganin ka cika yi idan kana da lada shi ne siha abin shi ne siha abin da shari'a take kalla kalle shi a matsayin kayan da ta samu a bani idan kuma shari'a ta kalli abu ta ga kayan aikin da ta sa ka kenan za ta ba ka lada saboda kayan abu yadda ta sa shi ne suke cewa kamar وضابط السفيه ما تعلق به نفوذ واعتدال مطلق قاعدة صحيحة akwai yanzu idan a ciniki ne akwai shuɗai sharuɗa na ciniki sharuɗa a yi na ciniki ka siya lasiya idan ya kasance an cika sharuɗa shari'a tana kallon sa a gani a matsayin ciniki idan kuma ka zo baka cika sharuɗa ba shari'a ba ta kallon sa a gane duk wani mutum mutum kibaya ba haka idan ka zo kai sallah sai ka cika sharuɗa shari'a tana kallon ka a matsayin wanda za ta ba wa lada saboda ka cika sharaɗin abin da ta nema da kaga daga cikin shuruɗa sihhatul wudu akwai al-islam akwai musulunci kafiri idan ya yi alwala ba su inganta ba dan haka ba shi da lada a wajen Allah sannan wal aql da hankali shi ma da an mahaukaci an ɗauke masa wannan an ɗauke masa alƙalin fitar za Allah ya faɗi yace an ɗauke kalma a gaban mutane daga ciki akwai mahaukaci sa'an wancan biyu da tantancewa shi ne mutum ya san wannan gari ne ya san baki ne kamar mai hankali da ke yi shi ma wannan sharaɗi ne na ingancin albada kamar mutum kenan ya balaga an gane ya balaga shi ne zai iya yin tamis kenan yana da hankali ya gane wannan da wannan daidai da ba daidai ba shi sa kaga sai malami ya ce ya ce min al-kafirin Allah ba ta ingantuwa daga kafiri da kafiri zai yi alwala alwalarsa ba ta inganta da zai yi sallah sallar sa Allah ba zai ba shi lada ba alwalan ba zai samu lada ba wannan ne wala yakunu mutawara min as-saghir alladhi duna sin at-tamim mun yi wannan bayani sa'an sai sharadi na biyu na alwala shi ne an niyyar. dole mutum sai ya yi niyya mutum bai yi niyyar yin alwala ba shi da da mutum zai wanke duk abin da ake wankewa alwala amma ba da niyyar yin alwala ba ba da niyyar yin wani aiki da Allah ya sa shi ba shi da rana shi saboda wannan hadisin innamal a'malu binniyat dukkan aiki baya karkuwa a shar'ance a bada rana ba da niyya ba Ni nan kuma mun faɗi ba a furta wala wala yushar talafu ba a shara'anta furta ta ka zo ka ce mai wai duk ba a yi shi yasa wasu malamin suke cewa bid'a ne ni ɗaya ne nan shari'a ta yau kun ba ba inda na aka neman ka lokaci ka daman kai kana yi da yadda Allah ya ce kai ba yadda kai ce so kai ba inda Allah ya ce kai inda Allah ya ce kai ba ka kai Ta ga wannan sharadi akwai wani bambanci ne ya kamata mu gani. saboda akwai shirutu siha akwai shirutu. akwai shirutu siha akwai shirutu. من قال شروط الصحة شيني أبو واقع حقا كأيك تاسو ألونا كتاري بنت أقالي كأيك تاسو بنت تبين فلكي شربي نسلك ko sharaɗi ne na sallah da mutum a ce baligi yana da hankali abin baligi ne ya cika sharadi mutum kenan ko ya cika sharadi mutum saboda balagar nan da ya ya nuna ya kai munzarin Allah ya tambaye shi bi sallah sallah wajibi ne a kansa da zai badala sai kuma ya zo ya yi sallah ba da tsarki ba ba shi da sallah duk da cewa ya badala ga bambancin sharɗin rujun da sharɗin siha nan balaga sharɗin rujun sharɗin da aiki ke zama a tambayi mai shi a kan sarfe ba shi ne kamar balaga a misali kawai sharuɗin kenan to amma kuma da ya zo sai bai yi tsarki ba wanda shi tsarki sharuɗin sihar salati sharaɗi ne na ingancin salati kuna mutum yana da sharuɗin mutum babu sharuɗin siha Allah ku zai ka insha Allah zuwa sati mai zuwa insha Allah za mu sai yana da kyau mu a gane tsakanin shakar shakar siya Allah ya samu da shi da abin da ke da amma da eh idan na cikin abin da muka karanta ne amma tambaya ce kawai shi ne ba ba mutum zai kwanta wa ciwo kasance ya yi alwala ya haka ne sunan matsalar da zai dan mutum ko zai karatu ko kawai ne a ya so ya zauna cikin tsarki in ya ce za ta na ba shi lana ka ba shi an yayi da dukkan ibada cewa shari'a tana so a zauna cikin yanayin na shi ke nan ko na na na na ina ganin an wannan tambayar kuwa amsa okay ba wani cikin marmata ba tun kaga mutum ya yi bayan ya zama alƙudan ba a da a yi ya mutum ya yi ne kafin ya shi ma ni ya yi tun da ai dama abin sa ake so mutum ya ya shiga sallah ko kada ya shiga bakin na wari a yi sindira ko ya wai idan mutum yana alwala wai ya yi sa biyu mu haka ya sassa a cikin ruwa abin da ya ake so shi ne wanda ya shiga ya rasa cikin ɗaya amma yana da ayyukan ya kaɗara da ne shi shi sa ka ba ake ce akwai tahalil ɗaya eh, zan sai bege shi ne na ke wannan ne ka sassa ruwa a gaira da ba sama العين ما ينعش أنك لك تساوى كده kuma abin da ya sa da nake so a yi shi saboda wannan ya tattaba bata an gane shi ne abin da ya sa ake so ga shek da ya amsa